To jama'a barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiya ta alhamis akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da kuma 60 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da niya birnin kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a marhaban Lale Aliyu Mustapha na Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri na Kumasi muke muku marhaban Lale ga shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Bari mu ba ku kanun labarai sannan mu ga muku abin da zai biyo bayan su. Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce fashewar bam a babban birnin jihar Maiduguri jiya Laraba ya kashe mutane akalla takwas. Lauyoyin jam'iyyar adawa ta NDP ta uwar gidan tsohon shugaba rollins suna shirin shigar da kara a kotu a birnin Accra a yau Alhamis. sannan kuma bai daya majalisar wakilan kasar burundi ta yi na'am da dokar fitar da kasar daga cikin kotun shari'ar laifukan yaƙi ta ƙasa da kasa ta icc to a gaishe ka baba to bayan labarai za mu kai ku jamhuriyar niger inda za ku ji yadda wasu yankunan wannan ƙasa suke kuka kuma suke kokarin su kare makarantunsu da malamansu to muna gaya ma wanda ya yi rate a kansu mu bu ma yarda ba muna kallo kara zube lakwal ta taɓarɓarce ta sakarce bu sannan lauyoyin najeriya sun ce ba fa kama alkalai ke musu ciwo ba bambancin da ake nunawa ne wanda aka yi ma wancan shi ma wannan a bi shi a haka saboda mun ga lokaci ya sojoji waɗanda suke da manyan mukamai a ƙasar nan an kama su a ICPC an kama su a EFCC amma ba a zo an yi musu waɗannan faɗan kaman afka musu ba haka kamar za a kama 'yan fashi ba sannan daga cikin abubuwan da shirin domin iyali ne zai duba akwai har da maganar nan ta batun rabon gado daidai wa daida tsakanin maza da mata a najeriya amma bari mu fara gama da labaran duniya tukuna assalamu alaikum jama'a hukumomi a jihar borno da ke arewacin arewa maso gabashin najeriya sun ce fashewar bam din da aka samu a babban birnin jihar maiduguri a jiya laraba ya kashe mutane akalla takwas fashewar kila ya auna wata motar taxi da ke cikin makil da fasinjoji ko kuma cikin taxi din ne aka tada bam din wannan shine fashewar mafi muni da aka gani a nan birnin jihar borno cikin watanni da suka gabata a cewar hukumomi hukumar kai kayan kai agaji ta gaggawa ta ƙasa ta nema ta ce mutane goma sha biyar ne suka jikata kuma dukkaninsu an yi musu jinya a wani asibiti da ke kusa a wata sanarwa da hukumar neman ta fitar na cewar an ƙara ƙarfafa matakan tsaro a inda bam ɗin ya fashe shugaba muhammadu buhari ya ɗora a kan shafinsa na twitter inda yake bayyana alhininsa ga tashin bam ɗin a maiduguri kuma ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan fashewar ya rusa da su da kuma gwamnatin jihar borno to sai ƙasar ghana inda lauyoyin jam'iyyar adawa ta ndp ta uwar gidan tsohon shugaban ghana ɗin jerry rawlings suke shirin shigar da ƙara a kotu a Accra a yau alhamishin nan domin su kalubalanci shawarar da hukumar zaɓe ta wannan ƙasa ta yanke cewa wai uwar gidan tsohon shugaban Rawlings ɗin nana konado ajiman rawlings bata cancanci ta tsaya takara ba a zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi a watan Disamba wannan shekara da Allah ya kai mu. Babban sakataren jam'iyyar ta NDP Muhammad Frimpong ya ce da alama akwai siyasa cikin wani al'amari domin kuwa tabbatar da uwar gidan tsohon shugaban kasa ta zama wato barazana ga shugaba mai mulki yanzu ba jin da Ramani Muhammad na jam'iyyar NDC wanda ake ganin kamar zai fuskanci kalubala daga dan takarar babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Ado Dankwa kofa Ado Frimpong ya ce wato ya misali da dokar zaben Ghana nan da ake kira CI 94 yana mai faɗin cewa hukumar zaben ba ta yi amfani da dokar da ta tanadi ta sanar da jam'iyya duk wata matsala ko kuma kurakurai da ke cikin takardun shiga takara domin a gyara ba. bai daya majalisar wakilan kasan burundi ta yi na'am da dokar fitar da kasar daga kotun shari'ar laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta icc wanda ke zama wani sabon mataki na ci gaba da zama saniyar ware ga sauran kasashen duniya bayan majalisar wakilan ta zartar da dokar jiya laraba da safe ta gabatarwa majalisar dattawa ta kasar wadda ita ma bai daya ta yi na'am da wannan dokar da ƙuri'u 39 cikin 39 yanzu dokar tana jiran sanya hannun shugaba pierre nkurunziza ko bayan kasar ta jefa ƙuri'an fita daga wannan kotun tilas gwamnati ta rubuta wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wasika ta yi bayanin dalilin da ya sa ta fice sa'annan kuma za a amince da ficewarta a shekara wato tsakanin shekara ɗaya da samun wannan wasikar da gwamnatin za ta aike ficewa da ƙasar burundi ta yi daga kotun ƙasa da ƙasar zai zama na farko a tarihin kotun to muna baku labaran duniya daga sashen wasu murar amurka a washington wasu jami'an na amurka suke shaida gidan rediyon nan na murya amurka cewa an sake wato kai hari ko kuma wani kokarin kai wa jirgin ruwan amurka mai suna destroyer hari amma bai nasara ba lokacin da aka rabu wani mukami mai linzami daga wani yanki na kasar yemen wanda yake hannun 'yan tawa nan huti wanda suke da alaka da kasar iran makamin da aka raba dai bai isa inda jirgin ruwan yake ba a cewar wani jami'an amurka da ya cika da a faɗi sunansa jami'ai sun bayyana cewa harba makamin mai lizami shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da suka shige da aka harbo irin wannan makamin daga yankin nan da su 'yan tawayen hutu din suke rike da shi a can kudu da alhudayad wani jami'in amurka ya ce harin na baya-bayan nan ya kara musu tunanin gaggauta mayar da mutane to a halin da ake cike kuma ƙasar saudi arabia ta ce za ta sassauta ƙauyen ko kuma shingayen da ta kafa wa yankunan 'yan tawayen yemen domin a kwashe wanda suka samu launuka a cikin mummunan farmakin da aka kai kwanakin nan a kan wurin wata jana'iza da ake yi kungiyoyin ba da agaji dai sun ce rabin al'ummar yaman suna fama da rashin kayayyakin abinci mai gina jiki sannan kashi 80 cikin 100 na mutanen wannan kasar suna bukatar taimakon gaggawa na abinci da sauran kayan masarufi sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da wasu manyan abokai a ƙasar switzerland a ranar asabar a wani yunkuri na neman hanyar diplomasiya ta warware rikicin rasha ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tattaunawar da za a yi a birnin lausanne wani bangare ne na hanyoyin haɗin gwiwa da sauran ƙasashe bayan daina tattaunawa da ƙasar rasha kai tsaye wurin tsagaita wuta da kuma kai kayar agaji a siriya kerry zai kuma tattauna akan wannan batu na siriya da wasu kawaye a ranar lahadi a birnin london to a ƙarshe ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican tana amurka donald trump ya lashe takobin zai kammala yaƙin neman zaɓensa na ƙarshe da yake so trump ya nuna halin ko in kula akan yadda kusoshin jam'iyyar su ta republican suke ta'arcewa daga yakin neman zaɓen nashi bayan da aka fito da wani faifan bidiyo da aka ɗauka shekarar 2005 inda shi trump din aka ji shi yana kalamai marasa kyau ga mata musamman da kuma yin gadara akan yadda yake sarrafa su matan trump ce ya fusata ainihin da 'yan jam'iyyar tasu ta republican kuma yana wannan furuci ne a gaban magoya bayan sa masu yawa jiya laraba a jihar florida da ke kudu maso gabancin amurka inda ya je domin wato inda ake ta neman a samu kuri'u tsakanin shi da masu adawa da shi To kun ji labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. to madalla to sai rahotanni kuma yau daga maganar matsalolin malaman makaranta na da magaram a jamhuriyar Nijar zamu fara. Bayan yajin aiki na kwanaki biyar da jerin gwano a daidai komawa makaranta yanzu haka dai kungiyar 'yan kwantaragi wato sinasef ta nan da magaran ta tsunduma yajin aiki na kwanaki uku. yawo abdu shine magatakarda na kungiyar ta sinaseb a nan jihar da magaram kowa ya gani yadda malamin makaranta aka ta gayyatar da shi a cikin eh, zamanin hudu aka walakanta muka zama almajirai muka zama abun abun nuna da baki yau kuma a wani ne za a waye gari a ce mu mutanen kirki ne yanda su ma su kadan su musu dan dana mu wadana dan dana musu tun ba sha ba za mu yi da ba wannan kuko da muka fara mu harata ne sai mun ga mun ci mu gurin kuma kasance ba kudi bane ba matsalar mu kadewa a'a da kwai kudurai da yawa daukan daukan malamin makaranta yan kwantara gine dindindin da aiki na dindindin da wanda aka ɗaukar ba a basu kili da wasu mutanen mu da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta kai musu domin su wakilce mu ba a kai su ba ana maganar wata ɗaya ya rage na albashinsu sai dai yawo abdin ya ce matsalar da magaran daban take da sauran matsalar da ke da a nan jihar da magaran daban ce saura su barca sauran wata ɗaya wata biyu saura a nan kwantaragin ma da ko watan oktoba na bara na sabi da aka ɗauka tun da takardu da komi an kawo ba a biya shi ba ga watan saptawa wata biyu ne kuma ga albashi na ma'aikata na dindindin shi ma ba da shi kuwa mamman mustapha mamba ne na haɗakar ƙungiyoyi kusan talatin wadda ake ce ma kiraye ga gwamnati da iyaye yayin da suka gudanar da wani taron gangamin su wayan yara muna kara nuna musu cewa ba wai ko ba a son aiki ba ne a'a wannan matsala ce wadda ta shahe mu ta shahe rayuwar mu wadda ta shahe har suma yaran da muke koya ma don wannan ne muna son uwaye da amunan karatu duka su gane ma cikin wannan situation inda muka shiga ba wai ta a jagwargwala ba ce a'a ta neman ta kawo gyara ce in Allah ya yarda in magabata kuma sun yarda sai ta yi kira ga gwamnati da ta zauna da su a samo hanyar warware waɗannan matsaloli da ke addabar su ba tun yau ba gwamnati ta zo da zamuna da wannan ƙungiyoyi zamuna na kirki ba zance na ne wannan yaudar dan uwan shi ba a yi zama a yi zance na kirki kuma da alkawali na kirki tunda mun kara da mun an mu alkawali ya kai hudu ba a cikin mu shi sa ga yanzu mun kare irin dauka alkawali na shaci waje su ma kungiyar dalibai wato ESN sun fitar da wata sanarwa da nuna rashin jin dadin su game da rukun sakainar kashin da ake yi wa makarantu akwai matsaloli wanda suke faruwa ga 'yan lakwal-lakwal kamar a misali sai ya je ta goma sha shida har zuwa sheje da ta 20 wanda ga sunan dukkan su kawai gurare ne aka bada ba a san ba mamina ne za a yi wanda har ake jira ma wasu gona ce yake shibka sai ya kare sannan za a zo a yi haka za a yi lakwal to muna gaya ma wanda ya wani a kansu mu bu ma yarda ba muna kallo kara zibe lakwal ta tabarbarce ta sakarce bu mu yarda ba a ɗaya waje kuma na nemi jin ta bakin daraktan hukumar ilimi ta jihar da magaran amma hakan bai samu ba dan ya ce mutum yake daga ƙarshe ya fita zuwa wani wajen tamara bari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger maza iyaye har mata gyara tarbiyya sai makaranta tura yara makaranta. gaishe To kungiyar lauyoyin Najeriya ta ce tana ganin fuka ma ba a fahimci abin da yasa take jin takaicin kamusa su a ƙasar ba. a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ke ba da tabbaci da kuma karfin gwiwa ga bangaren shari'a na najeriya cewar kame-kame da bincike-binciken da ake yi wa bangaren shari'a ba wai ana yi ne domin a rage karfin shari'a ko kuma a tozarta alkalai ba illa yaƙi da cin hanci da rashawa ƙungiyar lauyoyi ta najeriya nba na ci gaba da kwatantawa mahukuntan ƙasa da kuma jama'a cewa hanyoyin da aka bi na aiwatar da wannan binciken shine ake ganin ba daidai bane a cikin demokuraɗiyya kuma watakila an yi ne da gayya domin domin a tozarta wasu bisa ga waɗansu dalilai na siyasa barista abdulhamid muhammad ɗaya da cikin mambobin ƙungiyar nba ta najeriya a fiye da na da shi yana nuna min cewa ƙungiyar ba wai tana yaƙi da a hana ko a ƙi bincike ko yaƙi da cin hanci da rashawa a ɓangaren shari'a ba amma dai wajibi ne a bi dokokin najeriya da ƙa'ida wurin aiwatar da waɗannan bincike-binciken ba tare da an ci mutunci ko kuma an tozarta ɓangaren shari'a ba hanya ta farko shine ai doka kamata ya duk wani jinsin mutane waɗanda suke Najeriya kuma suna kan doka. In doka ake so a bi da wanda aka yi ma wancan shi ma wannan a bi shi a haka ɗin. Saboda mun ga lokaci ya sojoji waɗanda suke da manyan mukamai a ƙasar nan an kama su a ICPC an kama su a EFCC amma ba a zo an yi musu waɗannan faɗan kaman afka musu ba haka kaman za a kama 'yan fashi ba. Akwai kuma yawanci waɗansu ministoci da wasu gwamnoni waɗanda an zo ana bagana ana neman su ɗin ana neman su ne ta wata hanya kaman ko cikin lalama su mun su kawo kansu su a gurfanar da su amma sai aka ɗauki waɗannan matakai sai muka ga kaman a'a akwai wata hanya ce da ake so a bi ta muzantawa ko kuma ta ainihin tauzartawa amma ita hukumar DSS tana bayyana cewa matakan da aka bi sun bi ka'idoji na dokar ƙasa kuma idan kowane mai laifi ko wanda ake zargi da laifi akwai nau'in laifinsa da nau'in binciken da ake masa watakila shi yasa aka samu bambanci da wanda ake ma alƙalai yanzu da kuma wanda aka yi ma waɗansu jami'an tsaro ko ma 'yan siyasa. To ai laifi duk inda yake laifi ne in aka ce cin hanci da rashawa ne aka ce wannan ma'aikacin gwamnati ne ko da level uku ne ko dan level 3 ya zo ya wannan laifi kuma aka ce a'a ga wani minista ya laifi da wannan laifin ministan da wanda aishinin wanda yake kasa da ofishin ministan duk ɗaya ne kamata a ce doka an tashi za a yi ta ko kuma matakin ainihin aiwatar da dokar kada ya kasance an nuna wani bambanci a kamata ya yi wanda ya shafi wancan shi ma wannan shi ma in an zo sai a shafe shi akan haka amma a lokutan baya an sha kama waɗansu mutane ta wannan wannan hanyar ba a je kungiyar ku ta yi tsokaci ko ta koka akan matakan da aka bi na kamo su ba sai yanzu da ya zama na an kamo abokanin aikin ku ne alkalai ko yi korafi a'a waɗannan matakai ai su waɗannan an ce su 'yan sandan ƙarƙashin ƙasa ne ko kuma 'yan sandan ciki to a matsayin su na 'yan sandan ciki in za su yi kamu ai za su kamu ma ba kowa sai ya sani ba iyakaci mu ji cewa an kama waɗannan alkalai kuma kashe gari ko kuma kwana biyu da ya wuce an kai su gaban kotu wannan ya yi daidai amma ba ya kasance mun gani a jaridu mun gani a social media wanda ya nuna cewa an karya kofofinsu wasu ma an je an same su an fitar da su an yi waɗannan matakai kamar ana neman a kama wasu 'yan fashi watan ne muke ganin haka tunda ana demokaradiyya ne ai ba mu ce in an kama mutum ba kada a hukunta shi ba amma matakan da aka bi saboda wasu din mun ga yadda aka kama su a kasar nan barista abdulhamid muhammad kenan wani lauya kuma memba na kungiyar lauyoyi ta najeriya a tattauna da na da shi a abuja dangane da cigaba da bincike-bincike da kame-kamen da hukumar hukumomin tsaro na dss suke yi akan bangaren shari'a na najeriya umar faruk musa amurka a abuja nigeria alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana ta kowa da ta kare da ta aji e an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa ya ji karshen zamani girma To a gaida Umar da wannan rahoto jama'a nan fa cikin dare muke karfe 1 ne da minti goma sha 16 na dare din. In an jima a shirinmu na karfe 8 na hatsi kenan za ku ji yadda pdp jihar niger take cewa ita bata yarda da abin da ta ji yana fitowa daga bakin gwamnan wannan jiha ba kan inda ya ce yana samun kuɗin gyaran manyan hanyoyin mota na jihar sannan usman kabara na da wani babban bako a shirin sa na nakasa a lokacin eh, ba fahimci ka'idojin waka da ake magana a kai ba. Eh kamar me da me? Kamar misali kafiya yadda in ka fara waka in ka fara baiti da ba mm. ana so ka sauka da ba in ka in ka fara da na ana so ka sauka da na lokacin ni duk ban fahimci wannan ba oh, kuma duk an mun bayani amma na kasa ganewa. Ya so ta bani mara ido ne ma To muna gayyata ku ku saurari shirinmu na hantsi domin jin wannan babban bakon namu yanzu ga Grace da shirinmu na yanzu nan. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya A Najeriya kudirin da Sanato Abiodun Olujimi ta gabatar ya haifar da kace na ce tsakanin 'yan majalisa da kuma waɗansu malaman addini. Yayin da waɗansu ke ganin ya saba wa addini, waɗansu kuma suna gani ana amfani da addini ne a tauye hakkokin mata. A cikin hirarsu da wakilin Nasiru Adamu Hilkaya, Dan majalisar dattijai Muhammad Ubali Shitu daga jihar Jigawa ya ce san bai amince da kudirin ba. Wannan kudirori muna sa amfani za ku tabbatar ba su shiga dokar Najeriya ba. Masu amfani kuma za ku basu. Waɗanne ne marasa amfani a tabaronka? Ah, ni yanzu a tamaro na misali ka ce cewa in an yi aure misali mace ta ke kan namiji ko namiji so mace kaga shi da equal right of woman a aure kaga ba san yadda da shi ba wajen gado su sauran ba sa gado babban da ake gada Mugu a musulunci ya zayyana mana rabon kowa kowa ina da rabon sa ai akan wannan sai ko in duk abin zai faru ma ya faru amma dai limamai da suka zare wuka a yi haƙuri lokaci zai zo in ya so kuma kowa ya tambayi wakilinsa in hakan ta yiwu. malamin islama da ke kira ga al'umma kar su ɗau wani matakin hatsaniya don bawa 'yan majalisar uzuri da lokaci sun buƙaci kawar da sashin kudurin imam abdullahi balalawo shine shugaban kungiyar ahalu sunna jibiris a najeriya duk wanda ya samu kansa a majalisa kar ya manta kuma bayan yana ɗan majalisa dole yana da addini ko dai ya zamanto musulmi ko ya zamanto kirista majalisar da ta bai jagoranta musulmi ne majalisar ainihin wakilai jagoranta kirista ne kenan kaga a manya-manyan majalisu guda biyu na najeriya akwai masu addini guda biyu ba yadda za ka raba najeriya da addini to duk wani abu da yake zai takuli addini ina fata 'yan majalisar mu kada su ɗauko shi ko su tattauna shi domin ba za su samu goyon bayan mu ba a matsayin mu na masu addini duk wanda ya tashi zai soki abin da addinin musulunci ya karantar ya kamata wakilanmu da suke cikin majalisa su taka mishi birki ke su nuna mishi wannan wuri ne da ba a wuce shi saboda al'amari ne da ya shafi addini mabiya addinin kirista irin su Pasto mobile wuye yana ganin irin wannan kuduri bai dace kawo rudani tsakanin mabiya addinai a kasar ba akwai abin da isa almasihu ya gaya mana ya ce ka so wa makwabcinka abin da kake so wa kanka muna da dangantaka malaman addinin musulunci sun ga mana yanda aka yi hijira na fari zuwa ga sarki krista wanda ke a can kasan abasha duk waɗannan an san su ba sai na ƙara nanatawa ba shin wannan kuduri zai wuce karatu na biyu koko a'a yanar gizo ta cika da martani daga manyan malaman islaman najeriya kan kin jinin kudurin kafofi sun ruwaito shek dahiru bauchi da shek karibullah nasiru kabara na togaciya ga 'yan majalisa kansu jingine kudurin To a daidai lokacin da ake kace na ce akan batun kare hakkokin matan ne kuma wata kungiya mai zaman kanta ta kira wani taron masu ruwa da tsaki a birnin Kano da nufin ganin an yi gyara a wannan fannin. Malam Aminu Buba Dubal, manajan kungiyar da ke kare hakkokin bil'adama da ake kira NSRP a takaice na shiya arewa maso gabashin Najeriya ya fayyace manufar taron a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. da farko da shi matsalan take haikin mata da yara ya zama ruwan dare a ƙasashe da yawa da kuma jihohi da ya najeriya da kuma kano da muke zama a ciki to mu a zaman mu na kungiya da na safi kenan da haɗin kai da gidan mambaya muka ce to ya kamata a samu a zanna a tara duk masu ruwa da tsaki don a tattauna wannan damuwan kuma a samu eh, abin da shi bature yake cewa holistic approach to yadda za a tunkari wannan damuwan a samu kuma a gayya za a yi abin da ya kamata cikin jihar kano don a tabbata an datse kan shi matsala na take hakokin mata da yara a jihar kano Farfesa Aisha Abdul Ismail ita ce daraktar cibiyar nazari da bincike kan lamuran jinsi ta jami'ar Bayero ta Kano ta bayyana irin rawar da cibiyar za ta taka wajen samar da wani daftari da ka iya rikidewa ya zama dokar kare mata da yara daga kowane irin nau'i na cin zarafi. Duk abin da za yi mukan fara daga nazari. Daga nan kuma sai mu zo mu yi training. mukan kirawo mutane mu gaya musu to mun yi nazari kamar yanzu wannan policy dialogue da aka mun yi nazari ga abin da aka samu saboda haka a zo a zauna yaya za a yi yawa al'umma amfani nazarin. A 'yan taron an kafa kwamitoci da suka yi nazari kan fannonin cin zarafin mata da yara. Dr. Usman Musa Abubakar na tsangayar koyon aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano shi ne jagoranci kwamitin da ya yi nazarin dokokin da suka shafi mata da yara. Ni ga fahimta ta gaskiya akwai dokoki amma dokokin musamman mu a nan Kano wasu dokokin wanda suka yi tanadi kan kare mata da yara ba su aiki a nan kano kamar shari'a penal code wanda lalle sun yi tanadi na abubuwa da dama da ya shafi kare haƙƙin mata da cin zarafinsu haka kuma da yara mun sani shekarar da ta gabata akwai wani report da wata makaranta an ka samu yara an ci zarafinsu amma har yau ba abin da an ka bayan nazari da musayar ilimi a tsakanin masanan za a samar da wani daftari da zai zama jagora ga gwamnatoci da hukumomi da kuma kungiyoyin haɓaka rayuwar mata da yara in ji farfesa haruna wakili daraktan cibiyar bincike da bada horo kan harkokin demokaradiyya ta mambayya za mu tace bayanan da duk mutane suka yi ana musamman abubuwan da suka shawarwarin da suka bada wanda ya shafi gwamnati za mu rubuta mu da shi karara gwamnati ta gani wanda ya shafi majalisa to za mu kaiwa majalisa duk wanda ya mu duk abin da ya shafi jama'a za mu fito da shi dalla-dalla kuma za mu ɗauka mu kai wuraren da ya kamata a kai. To Allah sa a dace. Laraba ta kasance ranar tada tsimin jama'a kan harkokin 'ya'ya mata, inda a bana aka taɓo batutuwa da suka hada da aure da 'ya'ya mata da wuri da kuma koma bayan ilimi. Rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa yayin da Nijar ke kan gaba wajen aure da 'ya'ya mata da wuri, Najeriya ta fi kowace ƙasa yawan ƙananan yara da ba sa zuwa makaranta. batun da muka tabo a hiranmu da Amina Iliyasu wata 'yar fafutukar kare harkokin mata. Wannan matsala ta daɗe tana nan wanda ya haifar da mutane da yawa yau ba su da ilimi musamman ma a arewacin najeriya wanda kuma idan muka duba muka gani akasarin abin da ke kawo haka akwai dalilai da yawa kamar na farko zan iya cewa talauci gaskiya talauci ya zama kamar wani dodo ne a mu najeriya baki daya musamman ma kuma a nan bangaren mu arewa talauci yana haifar da abubuwa da yawa amma idan muka ɗauko ta gefen ilimin za mu ga cewa talauci ya bunƙasa rashin kasancewa yara a makaranta musamman ma mata na farko dai zan tuna ni kaina lokacin da nake makaranta wato ƙaramin makarantar firamare akwai wasu yara waɗanda muka yi karatu da su muna aji ɗaya da su idan aka ce miki ranar talata don garinmu talatan mafara ranar talata ne a kasuwan garin ke ci to idan aka ce miki talata ta zo ya eh, wa'annan yaran ba sa zuwa makaranta saboda akan ɗora musu tallace-tallace sai da abubuwa su je cin kasuwa su sayar da wa'annan abubuwa don a samu abin da aka ci abinci a gida kuma aka juya wato 'yan sana'o'in da suka yi to kin ga yaro idan ya rasa karatu ko na minti ɗaya ne an wuce shi saboda wanda ke makaranta a wannan lokacin ba za ka haɗa shi da wanda bai je makaranta wannan rana ba sannan ko ba don haka ba akwai wasu wasu lokuta da za ki ga rashi ya sa makarantar sai a yanke a yi sati ɗaya sati biyu ba a zo ba duk saboda irin wa'annan abubuwa an je sai da abubuwa an je talla an je ko kuma ana neman littattafai babu kuɗin littattafai kila an yi taima yaro magana ya kawo bai kawo ba. Da yake an samu ci gaba a kowane fannin rayuwa a duniya baki ɗaya, menene hmm. kike gani yake kawo koma bayan harkokin ilimi a arewacin Najeriya na da kika abbata musamman a fannin ilimin 'ya'ya mata? A fannin ilimin 'ya'ya mata, na farko akwai aure wanda yake akan aurar da yara da sauri haka kafin su kai wani munzali wanda idan kika ɗauko wannan fanni kuma za ki ga an kawo addini a ciki za a ce miki eh addini ya nuna cewa a aure da yarinya cikin lokaci da sauransu eh duk akwai wannan to amma ni kuma daga nawa tunani wannan ba laifi ba ne amma kuma shi addinin da kansa bai kuma hana ilimi ba saboda addini ya yarda da mutum ma ya je har birnin sun aka ce ya nemi ilimi. Kina gani ba hujja ba ce kawai a yin amfani da addini dinan wajen tauye hakokin ‘ya'ya mata kasancewa ‘ya'yan talakawa ne kaɗai wannan batun addini yake shafa? Yawwa, to ai abin da na so in yi tsokaci kenan. Saboda haka ɗin aka aka nuna, amma kuma ba haka ba ne. don ni ban taɓa ganin ɗiyar wani shugaban ƙasa ba ko ɗiyar wani gwamna da ta zauna cikin gida bata je karatu ba ko ba maganan gaskiya ba eh. yawwa to za ki ga su su ai suna karatu ko to za a ce su ba su da addini ne koko ko kuma waɗancan sun fi su addini yawwa talakawa sun fi su addini ga wannan yanayi ga wannan fanni talakawa ne abin ke fadawa to wannan shine kuma ba mu yarda da shi ba gaskiya idan za a yi abu ne a tsaya a yi abu tsakani da Allah idan yanzu a ce wani gashi ya yi takara ya zama wani abu matar shi an zo cikin kila yana da mata uku ko hudu ana neman wacce za ta zama first lady a ciki sai ki ga wadda ta fi karatu din nan ita ce za a ce a yi ma first lady ko ba gaskiya ba idan wani abu aka zo yi ita ce kan gaba mm. saboda me ita ce ta fi karatu so wannan ya nuna kenan karatun na da muhimmanci abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji yadda wannan lamari yake a kasar Ghana da kuma jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ilkaya da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. sai kuma bakuwar tamu amina iliyasu da chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne to a gaishe grace allah kai mu makon gobe mu ji sabon shiri yanzu ga baba ya dawo da labarai a takaice hukumomi a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce fashewar bam din a babban birnin jihar maiduguri jiya laraba ya kashe mutane akalla takwas fashewar kila ya auna wata motar taksi da ke cike da fasinjoji ko kuma wato cikin taksi din ne aka tada bam din lauyoyin jam'iyyar adawa ta ndp ta uwar gidan tsohon shugaba rawlings suna shirin shigar da kara a kotun birnin accra a yau alhamis domin kalubalantar shawarar da hukumar zaɓe ta yanke cewa uwar gidan tsohon shugaba rawlings ta nakunedo ajman rawlings wato bata cancanci tsayawa a takarar zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan disamba idan allah ya kai mu ba bai daya majalisar wakilan kasar burundi ta yi na'am da dokar fitar da kasar daga kotun shari'an laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta icc wanda ake wanda ke zama sabon mataki na ci gaba da zaman saniyar ware daga sauran ƙasashen duniya To a gaishe ka baba. To jama'a nan muna misalin karfe 1 da rabi na dare na zamu yi muku bankwana sanan da minti 90 wato a 1 da rabi muna fata da muku da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon mutanen Ghana. kafin sannan muna ƙara gode muku da kuka samu sauraron mu kuma madadin shi baba yakubu makeri da ya tani gabata muku da wannan shirin na wannan lokaci da kuma wanda ya bada umarni wato suleiman abu sannan da injiniya dinmu malam jimmy ne ne aliyu mustapha sokoto nake mana kyakkyawa fata ta dare sai mangonku nan da misalin karfe 8 na safiyar yanzu salamu alaikum